This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. An sauraro Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. har yanzu dai baba yaku makeri ne tare da sarfila hashim gumal da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na dare yau juma'a uku ga watan janairun shekarar 2025 bayan kun sha labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro na hassan maina kaina wanda a yau shirin zai mai da hankali ne akan bayanan ma'aikatan sojin najeriya wadda ke cewa taɓarɓarewar tsaro a yankin sahel kai tsaye ne yake shafan tsaron najeriya A yau zamu mu ba ku dama ne ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan kowane irin maudu'i na zaɓin ranku domin jan hankalin mahukunta akan bukatunku da ma na yankunanku. Kamar kullum lambar mu ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili. To amma kafin nan gasar filu da labaran duniya. To jama'a salamu alaikum da fatan mun sake samun ku lafiya ga labaran duniya. ma'aikatar tsaron cikin gida ta amurka da hukumar fbi suna gargaɗin hukumomin tsaro na tarayya da na jihohi da na ƙananan hukumomi da su yi taka tsantsan game da yiwuwar sake samun waɗanda za su yi yunkurin kai hari irin wanda ya fara a jajiberin sabuwar shekara a new orleans wanda ya kashe mutane aƙalla sha hudu a cikin wata sanarwa ta sirri ta haɗin gwiwa da aka fitar yau juma'a hukumomin tarayya sun gargaɗi hukumomin ƙasar dubu goma sha takwas da ke tabbatar da doka da oda da saka ido kan yiwuwar sake samun harin ko kuma samun wasu harin daga wato daga kwarin gwiwar da har afkawa da manyan motoci cikin dandazon jama'a suka haifar sanarwar ta ce irin waɗannan har-haren za su iya zama abin sha'awa ga masu son kai hari idan aka yi la'akari da sauƙin siyan motoci da kuma ƙarancin fasahar da ake bukata don kai harin. Kakakin Majalisar Wakilan Amurka Mike Johnson zai ci gaba da zama kakakin majalisar a zagaye na farko na zaben yau juma'a yayin da majalisar dokokin amurka ta 119 ta fara zama johnson ya lashe ƙuri'u 218 wanda ya isa ya ci gaba da aikinsa majalisun wakilai da na dattawa sun shiga sabon zama yayin da 'yan jam'iyyar republican ke karɓar rinjaye daga 'yan democrat kuma sanata mitch mcconnell ya fice daga shugabancin jam'iyyar a karan farko cikin shekaru goma sha takwas. Tuna aka zaɓi sanata John Stone na jam'iyyar Republican domin ya jagoranci majalisar dattawa a matsayin shugaban masu rinjaye. 'Yan jam'iyyar Republican na majalisar dattijai za su riƙe wato za su riƙe da rinjaye da kujeru hamsin da uku da arba'in da bakwai da ke ƙasa da ƙuri'u sittin da ake bukata don ciyar da mafi yawan dokoki gaba. labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc 'yan tawayen m23 da ke samun goyon bayan rwanda sun koma kusa da wani gari yau juma'a zuwa wani muhimmin gari a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo inda suka kusa kwace wani yanki da ke kusa kamar yadda majiyoyi suka shaidawa afp Kungiyar 'yan tawayen M23 wacce ke samun goyon bayan makwabciyar ta Rwanda da sojojinta sun kwace yankuna da dama na gabashin DRC tun shekarar 2021. Lamarin da ya raba dabban mutane da mahallansu tare da haddasa rikicin tsakanin bil'adama. An soke tattaunawar da Angola ta shiga tsakani da shugaban DRC Felix Tshisekedi da takwaransa na Rwanda Paul Kagame ba zato ba tsammani a tsakiyar watan Disamba saboda rashin jituwar da aka samu kan sharɗin yarjejeniyar zaman lafiyan. daga ƙarshe yau juma'a hukumomin koriya ta kudu sun dakatar da yunkurinsu na kama shugaban ƙasar yun suk yol da aka tsige biyo bayan takun saka na tsawon sa'o'i shida tsakanin masu bincike da dogarawan tsaron shugaban ƙasa masu ra'ayin riƙau a cikin wata sanarwa tawaga masu binciken haɗin gwiwa da ke ƙoƙarin kama yun ta ce a zahiri ba zai yiwu ba a ci gaba da aiwatar da hukuncin da kotu ta amince da shi na kama shi bisa la'akari da juriya da amincin ma'aikatan da ke wurin. A wani samami da aka yi da sanyin safiya a wata tawagar masu bincike da jami'an tsaro waɗanda suka samu goyon bayan 'yan sandan kwantar tarzoma kusan dubu uku sun isa harabar gidan gwamnati na yun da ke tsakiyar birnin Sol a zaman wani bangare na binciken tayar da kayar baya da kuma cin zarafi. tawagar masu binciken ta samu damar wuce wani rukunin soji da ke gadin wajen harabar a cewar ma'aikatan tsaron kasar koriya ta kudu a cewar rahotannin kafafen yaɗa labarai duk da haka hukumomi ba za su iya keta tsarin tsaron cikin gida da hukumar tsaron shugaban kasar ta bayar ba. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla ba da bata lokaci ba yanzu ko bari mu koma ga hassan mai na kaina ya gabatar mana da shirinmu na gaba Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. Wanda a yau za mu duba yadda rundunar tsaron Najeriya ta ce sukurkucewar tsaro a yankin Sahel na yin tasiri kai tsaye ga shanun tsaro a Najeriya. Domin jin cikakken shirin sai a dakace mu. Toma Dalla. Hedikwatar rundunar tsaron Najeriya ta ce aika-aikar ta'addanci a yankin Sahel na yin tasiri kai tsaye ga shanin tsaro a Najeriya. A saboda haka rundunar sojojin Najeriya za ta nemi haɗin kai daga ƙasashen makwabta don a guji tare a tsira tare wannan na ƙunshi ne cikin wani taron manema labarai da daraktan sashen tattara bayanai akan irin gamar da dakarun najeriya ke yi manjo janar edward buba ya yi inda ke cewa terror activities in the sahel region as well as in the west african region have direct consequences on the security situation in our nation. Aikace-aikacen 'yan ta'adda a yankin Sahel da sauran sassan yammacin Afirka na da alaƙa. ta kai tsaye da taɓarɓarewar tsaro a Najeriya. 'Yan ta'adda ba wai kawai sun addabi ƙasar mu bane amma sun zama barazana ga duniya da ma ƙasashe saboda haka ya zama wajibi a gare mu a matsayin mu na sojoji ba kawai za mu mai da hankali ne a matsalolin da ke addabar mu ba a cikin gida ba a'a za mu nemi haɗin kai daga ƙasashe da ƙungiyoyin ƙasashe na shiyoyi don tinkarar ƙalubalen 'yan ta'adda. To amma wannan na zuwa ne a daidai lokacin da alaka ke ƙara kurkucewa tsakanin Najeriya da Nijar. Biyo bayan zarge-zargen da shugaban ƙasar Nijar ya yi cewar Najeriya na yi wa Nijar makarkashiya a sha'anin tsaron ƙasar ta. To shin Nijar ɗin za ta bada haɗin kai kuwa? Abbas Mumini masanin tsaro ne a jamhuriyar Nijar. magana ita ce kowa san da yake harkar tsaro ne shi harkar ta'addanci ba ta san iyaka ba kenan ba ta san sahel ba ba ta san najeriya ba ta san nijar ba tabbas ba kasar da ke iya ciwo kan rashin tsaro ita kadai yayin da kowa san eh, arewacin najeriya ya taɓarɓake kuma lokacin taɓarɓaken arewacin najeriya ya yi nasaba da an gargazar da libya eh, makaman libya sun shigo yankin sahel mali ya zamna daga ya fito da alje ya zamna mali ake rarraba shi cikin sauran kasashen dole ne ana son a ci dukkan matsalar gaba ɗaya dole sai an dibi eh, sai an diba hanya guda akwai wasu kalubale tun da mu muna zargin najeriya da cewa suna alaka da sojawan turai musamman na faransa niger tana da zuwa tuhuma da take ma najeriya har kenan waɗannan korafe-korafen in akwai su akwai matsala ta haɗa kan juna haɗa kan sojawa rundunar sojawa ganin cewa an yaƙi eh, ta'addanci dole ne sai an diba hanya guda kamar yadda an kasa wannan first mix national wadda benin ma ta ba da haɗin gwiwanta na tsakanin Niger, Cameroon, Chad da Nigeria da yankin tafkin Chad. To in ana iya samu yadda wannan rundunar sojan ta yi abin a zo a gani ta yi taka rawa musamman wurin durƙushe 'yan ta'adda kaman in an hada da G5 Sahel kenan. In ana iya samu abu kamar haka wanda ya yi wannan din kungiyar din Wadda za ta hada musamman kasar Najeriya da kuma ƙasashen yankin Sahel tana yiwa G4 ne za a yi Sahel da Najeriya amma sai an fahimtar da suna bisa ga ƙorafe-ƙorafe kasan da Nijar ke yi zuwa ga Najeriya da cewa suna ba wa sojan turai eh, wuri suna horon lakurawa ana kawo musu Nijar hari. Ya za a yi su sojoji da ba sa siyasa a mai da siyasar nan share daya domin eh, tunkarar matsalar tsaro kasa. Abin da Nijar ba ta iya ganewa shine bayan ju milki duka abin da ya faru tsakanin Nijar da Najeriya sauran mutanen da an hudda musu ma rigar zama ɗan ƙasa Najeriya suke. Daga Najeriya ne suke wallafa ruka iri-iri an kama sojan Nijar hari an kashe kaza an yi kaza an yi kaza. To duk waɗannan abubuwan su ne ke ba wa Nijar damar cewa tabbas Najeriya har yanzu ba ta yi na amda kamar in ce ikon Nijar ba. Kenan dai har yanzu Najeriya tana bayan tsohon ikon farafulla. Tunda an ba musamman jiya an ba su wannan ƙorafe-ƙorafe in dai ba an samu an fudda su ba. Kuma daga Najeriya ne Najeriya ita ce za ta nuna tabbas ita ce ta shirya ta yi na'am da cewa ta gwada da gaske take eh, a haɗa kai a yaƙi ta'addanci yawa a yaƙi ta'addanci in ba haka din ba za a yi bangan da za a yi bannan sojan a nuna musu da cewa ana iya a haɗa kai wuri guda a yaƙi ta'addanci cikin wannan yankin ba ma yankin sahel ba kaɗai har abin da ya sha najeriya ai mu yau ya ɗauki matsayin najeriya a haɗa ta da nijar yau mu ce mu najeriya dole mu ita ce ke nema gare mu saboda yanda nijar ke kare kasanta da karamcin abubuwan da gare mu karamcin soja karamcin eh, kayan yaki da wadadadwaye najeriya tana da hiye da nawa bisa ga nijar kenan sai in ce dole ne kuka ne suke saboda nijar ta bar eh, wannan eh, first mix mikina suna ta fita ita kuma cadi ita ma ta zo an yi wannan attack din marshal da bi. ya nuna rishin jin daɗin shi yanda ake ta hiyar da ita wannan kungiyar ina ga chadi ita ma barazanar janye kasar shi daga yi barazanar janye kenan matsalar daga ina cewa ina tsammanin daga najeriya ta hutu To amma ga masanin tsaro a Najeriya kuwa Dr. Kabiru Adamu da ke zama shugaban kamfanin tsaro na Beacon Intel ya ce Najeriya da Nijar ba su da zaɓi illa su yi aiki tare domin a guji tare a tsira tare. Idan ka diba girman iyakar da ke tsakanin Najeriya da Nijar kusan ba su da mahita dukansu biyu. Dole ne su shiga haɗaka don su gudu tare su tsira tare. Wannan shi ne ya sa magabata suka kulla yarjeniyoyi iri-iri tsakanin ƙasashen biyu. Akwai na tafkin Chadi, akwai na tekun River Niger kenan, akwai dai gasunan gasunan, akwai Nijar Nigeria Joint Development Commission, gasunan gasunan, akwai ah, kafafe da yawa yawa na haɗaka wanda ke tsakanin wannan ƙasashen to a irin wannan lokaci inda za a ce rai ya ɓaci har ake kalamu waɗanda a tunaninmu kalamu ne wanda bai dace ba tunda misali akwai kafa na diplomasiya inda aka amince in kana da matsala kana iya gabatarwa to duk baka yi wannan ba ka je ka yi amfani da wani sanyoyi na daban to abin da ya kamata shine hankali ya rinjayi irin wannan zicca a zauna duba irin amfanin haɗin kai da ba rarrabuwan kawuna ba wayannan 'yan ta'adda da sauran barayi da muggan mutane wanda ke tsakanin wayannan kasashen biyu da wanda suke gittawa ta sahel ba su in kasashen nan sun hada kai ba su haɗa kai ba za su ci gaba da abubuwan suke yi to haɗin kan tsakanin kasashen shi zai taimaka a magance su. Dr. Kabiru Adamu. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka da abokin aikina da ke birnin Niyame Sule Mumini Barma da kuma Mahmud Ibrahim Kwari daga jihar Kanan Dabo. Julie Gresham ita ce wacce ta daidaita mana sauti. Sunana Hassan mai kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya. Tuwa gaida Hassan mai kaina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Kafin mu buɗe muku layi sai a shakata da wannan faifan. madalla da fata an shakata da wannan faifan sai ku kira mu ku bayyana muna ra'ayinku akan wato maudu'in da kuka zaɓa wanda za ku ja hankalin mahukunta akan bukatunku da ma irin bukatu a yankunanku. Mun samu kira da ta farko daga jihar Nasarawa ne a Nasara. Eh, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Madalla alhamdulillah suna tare da babawo mai hagu ne na cikin garin gitata. To bismillah malam babawo. Yawwa alhamdulillah kamar yadda ra'ayi na yau zai karkata ne maganar tsakanin Nijar da kuma Najeriya akan maganar da shugaban kasar eh, shugaban yayi akan maganar halin da eh, suke ciki a kai. to ni ina kira a gare su a gaskiya Nijar da Najeriya akwai yan'uwantaka na addini akwai 'yan uwantaka na ah, auratayya ya daɗi ba ce a ce an samu matsala irin wannan domin ka kaga ko farko lokacin nan shugaban sojoji na Najeriya sun ji sun yi zama da shi to kuma kasa bai kamata a ce ya fito ya rika faɗin irin wa'in maganganu ba da Allah a buƙatar ya janye akan to mun gode malam baba gabar mu je abuja wani ne abuja alaikum wa alaikum assalam to kuna magana da aminu mai albasa da ke garin abu sulami a karamin hukumar mulkin bojan da a jihar sokoto na kira ku anan biyu da yan albasa ne abuja to bismillah malam aminu to ni zan yi magana ne akan shugabanninmu na najeriya kamar irin alƙawunan sun ga ɗaukar muna a lokacin da ta hau wannan madafan iko to muna ƙara suna mu cewa lokaci ya kai da za su cika wannan alƙawunan domin ana wanke cikin ya zoton gobe don hmm. saboda zaɓe na ƙara mutuwa shekara za mu shiga na sun za su kama haƙƙin neman zaɓe to su tuna sun cika mana alƙawunan sun ga ɗauka domin zuwa gaba ko mu ko mu zaɓen su a wannan kudurin. mun gode malam aminu mai albasa bari mu kada zuwa jihar taraba wane ne a taraba Sai magana Isiyaka Usman mai goro wuri yau da ke karamar kuma gasar a jihar Taraba. To Malam Isiyaka mai goro bismillah. gaskiya abinda ke kira ga mai girma da falansi haru da mano senata mai wakilan taraba ta tsakiya don allah ya tuna da alkawarin da ya yi wa al'umman garin wuri zuwa san jirgi don allah ya taimaka ya duba wannan hanya idan da ta yi wallahi ta ma ya zame ma mutane matsala a gurin sai dai a dukkan ruwa don Allah alkawarin da ya yi na kulbati kulbati da ya yi alkawari don Allah ya cika bana na alkawarin ne domin ga. To mun gode Malam Isaka mai goro bari mu je jihar Kaduna wani ne a Kaduna? To sunana Ibrahim Alarama daga cikin Kaduna. To Malam Ibrahim duniya na sararin ka. To ni yau ra'ayi na dangane da yadda muka ga farashin mai ya sauka, amma har yanzu akwai wasu gidajen mai da ba su sauke farashi ba. Mun sani akwai hukuma ta DCR yana da kyau ta aikinta. Bai kamata a ce an samu sauki su kuma su ce ba za su su bisa ga saukin da aka samu ba. na gode a tashi lafiya. To mun gode kwarai da gaske Malam Ibrahim Alaramma bari mu je jamhuriyar Nijar wani ne a Nijar? Assalamu alaikum Baba Yakubu Makeri. Wa alaikum salam. Mala Ali shugaban kullum murya arewa dogon duci a cikin jamhuriyar Nijar. To Mala Ali duniya na saurin ka. Ina baku dubban gaisuwa kuma ina muku barka da sabon shekara duka duniya gaba daya. Yawwa. Kuma abin da an na bisa ga wannan shugabanni na mun kasashen Afirka. Kuma shekara ta dubu ashirin da biyar. Ya kamata hmm. duk inda za a yi zaɓe a tsaya a yi zaɓe na tsakani da Allah. duk wanda kuma ya samu a tsaya kuma a kama mai shi aiki iko ne da kyau na gode murya amerika to mun gode ali na shugaban kula murya arewa dogon duki a cikin jahohin niger to mun gode mun gode kwarai da gaske malam aliyu bari mu je jihar bauchi wane ne a bauchi jihar bauchi ibrahim bari su shara wadda karamin kuma gamawa to malam ibrahim bismillah yawa to da farko dai wannan shawarar shekara da kuka shigo wani ana samun shigo da cikin sa'a Amin. Alheri suke ciki Allah ba mu sa'a kuma shirgin suke ciki Allah tsare mu. Amin. Kuma wani masifa da suke addu'a mu Allah kamar saukin sai Allah. Amin. Eh shugabanni kuma addu'a ya kamata musu. Allah Allah eh a musu addu'a shugabanni ba a zagin shugaba. Daga Ibrahim Burfi shi na Udu Bukar hukumar gama na gode a tashi lafiya zuwa yau. To mun gode Malam Ibrahim daga karamar hukumar gamawa a jihar Bauchi. to yanzu muna da wani wane ne akan layi shugaba gaya ne yake magana daga karamar hukumar misau jihar bauchi bauchi to har yau dai muna bauchin kenan bismillah to na dai ina kira da dan majalisar mu na jiha rabu mai kuɗi yaya da in a wancan shekaran jindadi ya fice da shi a wannan shekaran ya farka fa hmm. don kujerar ita kaɗai ta rage a al'ummar al'umman ciro majistarar wata ake amfana da ita don ɗan majalisar na baya da ya karba hannunsa na jam'iyyar pdp motoci ma goma sha biyar raba saboda haka shi ya farka daga bacci ayyukan da ya alkawari zai yi kokari ya ga ya cika da magana shugaba gaye daga ƙaramar hukumar jihar bauchi. to mun gode shugaba gaye bari mu koma jamhuriyar nijar wane ne a nijar. To kuna magana da Afirka sunan nake unguwar wadatatawa yambure Nijar. To bismillah. Ni ra'ayina da zan bada a yau. Hmm. Ra'ayina da zan bada shine kira na zuwa ga al'umma ƙasar Nijar. don Allah da annabi mu haɗa kanmu mu gina ƙasar mu ta Nijar. Hmm. Sai ku ce bai kawo ma ƙasa alheri. Hmm. Idan muna so mu ci arzikin ƙasar mu na Nijar cikin kwanciyar hankali to mu kama ma waɗannan sojojin na CNSP saboda sun ɗauko niyya insha Allah ta gina wannan ƙasa. Kun mu ci gaba da yi ma ƙasar mu addu'a ne adda muhimmanci. Sai ce ku ce yaɗa labaru waɗanda ba su da kyau. cikin yanar gizo-gizo ba alheri na ba muna fatan ubangiji allah ya ba mu kwanciyar hankali da zaman lahiya cikin mu ta Nijar. To madalla yanzu ko bari mu je Sokoto birnin Shehu wane ne a Sokoto? Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum assalam. Wani ku suna na Abdulrashid Jola Musa Gwarba. To Bala rashid bismillah. A kira guda biyu zai kwance ko na ɗaya muna kun a gidan Amerika. Hmm. Don Allah su dawo mun da shirin bayyana ra'ayi da muke yi a wanda kuke sa da safe muna bayyana ra'ayinmu gaskiya wannan shirin yana kayatarwa kuma muna ɗan sako kai tsaye sakon yana kai ga ina abin da muke so muna buƙatar Allah ku dawo da wannan shiri da muke a wani ƙarshe a ina na bi ina ƙara kira ga ɗan kwangila da ke aikin kula da hutun nefa ta gwarba wani aka ba kwangila hmm. har yanzu a muna ba shi muna ba shi biya ce kuma har yanzu ya ɓatan damu da cewa kwanan baya ɗan zai ɗan a fara yin aiki amma yanzu har yanzu dai kashi ɗaya da biyu a kuma ta gurba muna kira gare shi wani ce mu ko kuma in muku tanya ta da Allah ya dawo ci gaba da aiki al'umma. To mun gode kwarai da gaske Malam Abdulrashid bari mu je jihar Neja wani ne a Neja? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Suna Safiya ne mai kwari a gwada shirin muka gana Niger State. To bismillah Malam Safiya. ne. to ni kiran da zan yi zan kira ne ga shugabannin mu shi wa Allah shi wa girman Allah musulmin mu da kristocin mu da duk wanda ba zai da addini su tausaya mana a ƙasar nan hmm. shugabanni muna cikin wani hali mu talakawa don Allah a duba mu don Allah a duba mu wa'anda ke jin daɗi a ƙasar nan kashi ɗari kashi ɗaya ke jin daɗi kashi tasa'in ba sa jin daɗi ta tara saboda haka don Allah don Allah ba tausaya mana a duba wa a gani dai abubuwan da muke ciki halin da muke ciki mun gode kwarai da gaske malam safiya mai kwariya bari mu je jihar kwara wane ne a kwara assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana jallo garba dina sokoto a najeriya daga jihar kwara ah, ina kira musamman ma ga manoma kuma sauran talakawa wayanda suka samu abincin su to mutum ya taka tsantsan akwai yan baranda waɗanda suke tsaye al'adar amfanin gona na talakawa sai ya kyara su koma sai samu su to su yi taka tsantsan kowa ya ga wata kasar nan take duk abin da ka samu hmm. kai kokari ka kacewa ka koyi abinka mhm. wannan ita gudun mata na gode to mu ma mun gode bello garba yanzu bar mu je jihar kaduna wani ne a kaduna Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Baba ya kuma barka da dare barka da aiki. Yawwa. kana tare da istiyarin kishin najeriya daga hawan kari da hukumar sobo a jihar kaduna to bismillah malam isa Allah ya saka da kairi ni kira na da nake so in yi gaskiyan al'amari ina so in ji hankalin sanatan mu na zowan da kuma yan majalisun mu na tarayya sabili da su kalli hanyar nan namu daga cikin garin zaria zuwa fambeguwa ta shige zuwa saminaka ga ta hanyar gwamnatin tarayya ne tsakani har ga Allah mun wannan sanatar namu na zuwan da yan majalisun tarayya sun ba mu kunya tsakani har ga Allah muna kira gare su su kawo mana dauki a kan hanyar na Zaria zuwa Fambego zuwa Jos tsakani har ga Allah hanyar ta zama tarkon mutuwa hmm. sabili da mu yanzu ah, su a matsayin na yan majalisun mu na tarayya su ne idon mu a wajen shugaban kasa su iyayen su samu yi mana wannan hanyar sabili da hanyar ta zama tarkon mutuwa babai ya kuma kiri na gode Allah saka da alheri. To mu ma mun gode kwarai da gaske bari mu je jihar Adamawa. Wane ne daga jihar Adamawa? Kai. <laughs> Yawwa wa alaikum salam. Malam na Adamawa. Kai kana da Salu daga daga gudumiya karamar hukumar Hon a jihar Adamawa. To Malam Salu bismillah duniya na sawarinka. ka. yawa to ni dai ira zan yi ga gwamna Ahmadu Umar Fintin na jihar Adamawa a taimaka a gyara samun aikin gyaran hanyar gudunmi da ta taso daga babbar hanyar Mubidu a cikin garin gudunmiya domin wallahi muna shan wahala a lokacin damuna. Hmm. Haka muna ira da gwamna Ahmadu Umar Fintin don Allah a taimaka. to mun gode kwarai da gaske malam salu bari mu kada zuwa makauciya jihar taraba wane ne a taraba assalamu alaikum wa aminu mai shayi aminu mai shayi na garin garba ta da karmar hukuma ta baliza ta raba hmm, eh, um, zan yi maraba da cigowar sabon shekara da al'umma duniya baki daya sannan kuma zan yi kira da gwamnatin da ta taraba domin muna da matsala na hanyoyi waɗanda ma gadoji suka ɓaɓɓalle kuma sannan akwai rashin hanyoyi a jihar taraba ne in wanda ya kamata gwamnan jihar taraba da dukkan waɗanda suke abuja su haɗa kai da gwiwa da karfi da ƙarfe domin a gyara mana waɗannan hanyoyi domin mu ji daɗin sufuri na gode to mun gode kwarai da gaske malam aminu mai shayi daga jihar taraba da kuma kiran ka muka kawo ƙarshen wannan shiri na ɗaukan wayoyinku sai kuma gobe. To madalla yanzu ko gasar fili ya dawo da takaitattun labaran duniya. To a takaice baba ma'aikatar tsaron cikin gida ta Amurka da hukumar FBI suna gargaɗin hukumomin tsaro na tarayya da jihohi da kuma ƙananan hukumomi da su yi taka tsantsan game da yiwuwar sake samun waɗanda za su yi yunkurin kai hari irin wanda ya faru a jajiberin sabuwar shekara a New Orleans wanda ya kashe mutane aƙalla goma sha hudu. a cikin wata sanarwar sirri ta haɗin gwiwa da aka fitar yau juma'a hukumomin tarayya sun riga hukumomin ƙasar dubu goma sha takwas da ke tabbatar da doka da oda da su sa ido kan yi wasu sake samun harin ko kuma samun wasu harin daga ƙwarin gwiwa da hare-haren afkawa da motoci cikin dandanan jama'a ke basu. kakakin majalisar wakilan amurka mike johnson zai ci gaba da zama kakakin majalisar zagayen farko na zaben yau juma'a yayin da majalisar dokokin amurka ta 119 za ta fara zama johnson ya lashe da ƙuri'u 218 wanda ya isa ya ci gaba da aikinsa majalisun wakilai da dattawa sun shiga sabon zama yayin da 'yan jam'iyyar republican ke da rinjaye daga 'yan jam'iyyar ke karɓar rinjaye daga 'yan jam'iyyar democrat kuma sanata mitch mcconnell ya fice daga shugabancin jam'iyyar a karan farko cikin shekaru goma sha takwas. 'yan Taiwan m23 da ke samun goyon bayan ruwanda sun koma wato sun kama kusa da wani gari yau juma'a zuwa wani muhimmin gari a gabashin jamhuriyar demokaradiyyar congo inda sau kwace wani yanki da ke kusa kamar yadda majiyoyi suka shaida wa afp ƙungiyar 'yan tawayen m23 wacce ke samun goyon bayan ta rwanda da sojojinta sun kwace yankuna da dama na gabashin drc tun a shekarar 2021 To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan daren. Sai kuma gobe da safe idan Allah kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Sarfila Hashim Gubal da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Gresham wacce ta shirya ta bada umarni da kuma injiniyan mu na wannan dare Mr. Rob McLean. Baba ya kuma makiri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi. Mu kwana lafiya Allah ba mu alkhairin nan nasa amin sama amin. Wassalam.